بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله يقول المصنف رحمه الله وليس في هؤلاء من يسلك للإمامة في الدين ولا هو موضع لها سوى القسم الأول قال الله تعالى وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون فأخبر سبحانه أن بالصبر واليقين نالوا الإمامة في الدين وهؤلاء هم الذين استثناهم الله سبحانه من جملة القاسرين وأقسم بالأصل الذي هو زمن سعير القاسرين والرابعين على أن من أداهم فهو من القاسرين قال تعالى والعصر إن الإنسان لفي قصر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر ولم يكتف منهم بمعرفة الحق والصبر عليه حتى يوصي بعضهم بعضا به ويرشده إليه ويحضه عليه وإذا كان من أدى هؤلاء فهو خاسر فمعلوم أن المعاصي والذنوب تغني بصيرة القلب فلا يدرك الحق كما ينبغي وتضعف قوته وأزيمته فلا يصبر عليه بل كده يتوارد على القلب حتى ينعكس إرادته إدراكه كما ينعكس سيره فيدرك الباطل حقا والحق باطلا والمعروف منكرا والمنكر معروفا فينتكس في سيره ويرجو عن سفره إلى الله والدار الآخرة إلى سفره إلى مستقر النفوس المبتلة التي رضيت بالحياة الدنيا واطمأنت بها وغفلت عن الله وآياته وتركت الاستعداد للقائه ولو لم يكن في عقوبة الذنوب إلا هذه العقوبة وحدها, وحده وحدها لكانت داعية إلى تركها والبعد منها والله المستعان وهذا كما أن الطاعة تنور القلب وتجلوه وتسكله وتكويه وتثبته حتى يسير كالمرآة المجلوة في جلائها وصفائها فيمتلئ نورا فإذا دنا الشيطان منه أصابه من نوره ما يصيب مسترك السم من الشهب الثواكب فالشيطان يفرق من هذا الكلب أشد من فرق الذئب من الأسد حتى إن صاحبه ليسرع الشيطان فيقر سريعا فيجتمع عليه الشياطين فيقول بعضهم لبعض ما شأنه فيقال أصابه إنسي وبه نذرة من الإنس فيا نذرة من كلب حر منور يكاد لها الشيطان بالنور يغرقه أفيستوي هذا الكلب وكلب مظلم أرجاؤه مختلفة أهواؤه قد اتخذ الشيطان وطنا قد اتخذه الشيطان وطنا وأعد وأعده مسكنا إذا تصبح بطلعته حيا وقال فديت من كريم لا يفلح في دنياه ولا في أخرى كرينك في الدنيا وفي الحشر بعدها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 a wannan yammaci na talata ganin laraba yau tara ga watan rabi'u thani hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama bakwai, wanda kuma yake daidai da sha tara ga watan ɗaya miladiya ta da sha shida a wannan majalisi na mako-mako ko na mako biyu wanda muke karatu a cikin littafin nan mai suna الداء والدواء وكما الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي واللفر شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية wanda ya rasu hijirar manzo sallallahu alaihi wa sallama tana da shekara 751 wannan kuma shine darasinmu na 76 a wannan littafi sannan a jerin gwanan darasinmu na wannan na wannan majalisi wannan shi ne na 252 idan ba mu manta ba ko da yake akwai tambayoyi da za mu ansa na mata takardun amma zan iya tuna wasu daga ciki akwai wanda ya rubuto yake tambaya game da azabar kabari ko tambayar kabari a afuwan yake tambaya game da tambayar kabari cewa ana yi wa mutum tambaya a kabari to shi ne yake tambayar cewa to ina ga mutumin da ya kasance naman daji ko naman daji ya cinye shi ko ya ruwa ya cinye shi ba a fitar da gawarsa ba ko ya kone kurmus ba ga gawarsa ba to dai ba a yi masa jana'iza aka rufe shi ba to irin wannan shi za a yi masa tambayar kamarin ko ba za a yi masa ba da kuma maganar in an yi busa ta biyu waɗanda duk suka mutu to akwai waɗanda za su sa su a cikin kabari kuma su za a yi musu wannan tambaya to abinda ake nufi da tambayar kabari tambayar da ake wa mutum a barza wato bayan mutuwarsa kafin a yi tashin alkiyama kafin a tashi alkiyama wannan ɗan tsakankanin a wannan rayuwar ake masa tambaya rayuwar barza ba irin rayuwar ce ta duniya ba wacce da gangan jiki da ruhi lokaci ɗaya ake ganin abin da yake gudana tare da su rayuwar barza ba haka take ba shi yasa dan an ce ana yi wa mutum azaba ko yana cikin ni'ima ba wai lalle ne a ga kabarinsa a ga alamar ni'ima din ko a ga alamar azabar a cikin kabarinsa ba ba lalle bane saboda ka za iya tona ba a ga komai ba tare da cewa shi da yake cikin wannan yanayi ko cikin wannan rayuwar yana ni'imtuwa da abin da yake ni'imtuwa da shi na ni'ima ko ya azabtu da abin da yake azabtuwa da shi na azaba saboda ka rayuwar barzan ba irin rayuwa ce ta duniya ba a kiyasanta da wannan saboda ka wanda wani naman daji ya cinye shi nan cikin cikin naman daji shine kabarinsa wanda ruwa ya cinye shi nan cikin ruwan shine kabarinsa ba yana nufin kabari lalle shine gurin da muka haka muka sa mutum shi kadai za a kira kabari saboda ka yayin da suka mutu ko da a nan aka bar mutum ba a ɗauke shi ba har ya zagwanye ya gama rufewa ya zama ƙasa to annabi shine kabarin nasa saura ka kakka yi zaton an ce a kabari ana nufin lalle sai an tona ƙasa an sa shi sannan ya zama ya shiga rayuwar barzakh wanda ita ce ake wa mutum tambaya saura haka hatta waɗanda za a yi busa su mutu wannan rayuwar da za su yi kafin a yi busa ta ita ce rayuwar barzakh ɗinsu ko da ko suna ban doron ƙasa ba a sa su a cikin ta ba wannan gurin da suke inda suka samu kansu nan ne zai zama kabarin nasu ah, sai wani da ya rubuto yana tambayar cewa akwai wani wanda yake mai aƙirar zagin sahabbai ya zo yana son wata 'yar uwarsu to sun zauna da shi sun tattauna akan cewa ba zai rika barinta tana sa baƙaƙen kaya ba irin nasu sun yi wannan da shi sannan cikin duka waɗanda suka zo nemanta manemanta biya fi su wadata sannan kuma ita ba shi take so ba wani take so da ban cikin masanta to wai menene mafita to ban san meye matsala a nan ba ban ga menene matsalar ba na farko dai a nan tambayar tana nuna cewa wannan mai tambayar ko dai shirya ta yi don ni ba na jin wani mai akida irin tamu ta sunna har zai zo yana cewa wa ina mafita yadda ba ta son mai zagin sahabbai shi kuma yana son ya ba mai zagin sahabbai saboda yana da kuɗi ba na jin wanda yake da aƙida irin tamu zai zai zai in kuma wani ne ya shirya tambayar to bai iya yadda zai shirya tambayar ba har ina mafita ban ga ne aka ina aka shiga ba har ake neman fita so idan kuka tirsasa ta kuka yi mata auren dole kuma da wani mai bakar aƙida to kun cuce ta kuma sai Allah ya saka mata kuma duk irin abin da za ta tsinci kanta a cikinsa to kuna da sakamako akan wannan kuna da kamashu mai tsoka saboda haka in ta karɓi aƙidar saboda ku kuka samu kuka yi hanyar ta shiga to duk zagin da za a yi wa sahabi za su yi wa sahabin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to kuna da kamashin wanda ya zagi ƴaƴan da za ta haifa su zama masu ɗauke da wannan da suna kula da kamasho jikokinsu har alkiyama ta tashi saboda ka mutum ya yi ƙoƙari ya kiyaye kansa ya kiyaye iyalansa da kanta ko an kusa kuma wa alaikum nara Allah ce ku ya fara cewa an kusa ku saboda kai ma abin zai shafe ka in ba kai da gaske ba saboda ka tsare kanka yana da wadata wannan wadata ita ce a ah, to ba akwai kafirai ma da yawa suna da sun fi kuma wadata sun fi kowa ma wadata ba ka je ka ba su mana wani ai ba mizani ba ne saboda ka ni ba na jin wai wannan tambayar abin ko da gaske ne ko kuma dai ni na yi mamaki ma da na rike tambayar eh to wannan daga cikin tambayoyin da na san na karanta zan iya rikewa ah, muna cikin magana akan ba ta 45 ta mutanen da suke zai wa Allah ta'ala karatse cikin dokokinsa ke zunubai ba tare da suna tuba zuwa ga Allah ba ko al'ummar da ta shiga cikin saɓon Allah ta manta da Allah to yana maganar cewa yawan zai fuka yawan zunubai yana yana makantar da zuciya ko kuma ya sa zuciya ta yi rauni haka in ba ta makance gaba ɗaya ba karata rasa haskenta ɗin to za ta yi rauni dole ne haka ta faru dole ne haka ta faru kamar yadda yake faɗa saboda shi abubuwa guda biyu su ne kamala na ɗan adam mala ya ce abubuwa guda biyu su ne kamalar ɗan adam abu na farko ya san menene gaskiya menene ƙarya ya iya bambance tsakanin gaskiya da ƙarya sannan abu na biyu ya iya tsayawa kai da fata ya ga ya rike gaskiya ya iki da ita wato zama yana da kowa da himma wajen zartar da gaskiyar da ya sani waɗannan abubuwa guda biyu su ne kamala gwargwadon yadda suka cika tare da mutum gwargwadon yadda ya samu kamala a gurin Allah ta'ala to shi ne ya gaya mana mutane sun kasu gida hudu dangane da waɗannan abubuwa guda biyu dangane da waɗannan rukunan guda biyu akwai waɗanda sun cika waɗannan rukunan duka suna da kamala wajen sanin menene gaskiya menene ƙarya za su iya bambance tsakanin gaskiya da ƙarya sannan kuma suna da kamala wajen sun tsaya kai da fata sun yi aiki da gaskiya sun fifita gaskiyar nan akan komai nasu to wannan tawaga ce tawagar da annabawa suke jagoranta tawagar salihai tawagar mutanen kirki waliyin Allah suna jagorantar wannan tawaga ce tawaga ta biyu su ne aka sun waɗanda waɗanda ba su san bambancin tsakanin gaskiya da ƙarya ba sannan kuma ba su da himma wajen aikata abin da yake gaskiya ceto wanda ita ce tafi kowace taɓewa zama da irin wannan ɓata lokaci ne ko hasara ce ta duniya da lahira sannan tawaga binnan kaso na uku mala ya ce su ne waɗanda suna iya gane gaskiya su gane ƙarya amma ba su da ƙarfin halin da za su karɓi gaske su yi aiki da ita sun san gaskiya sun san ƙarya in an tambaye su za su ce abu kaza ne gaskiya abu kaza ƙarya ne amma ba su da azima ba su da kowa ba su da himma na su yi aiki da wannan gaskiya suna da rauni a nan suna da rauni a nan to waɗannan suna buƙatar da'awa ko da yaushe ana tunatar da su to wannan shine halin mu'minin da'if mu'mini amma mai rauni yana da imani saboda ya yarda cewa gaskiya ga inda take karya kuma abu kaza ne amma yana da rauni wajen zartar da abin da ya sani to ne shi da almu'minu dhaif sai kaso na na hudu sune waɗanda ga su da himma da kokari da kwazo amma kuma ba su da basira ba ilimin da suke iya bambance gaskiyar da ƙarya, sauraka ba su san menene gaskiya menene ƙarya amma kuma ga himmar aiki da abin da suke rike da shi to su waɗannan duk abin da suka gani zaton za su yi daidai ne to shi ne malam yake cewa walaita fi ha'ula'i man yasluhu lil imamati fi din wala huwa mawdi'an laha siwa al-qism al-awwal ce to duk waɗannan kasan guda hudu in ban da kaso na farko babu wani wanda ya cancanci ya yi shugabanci a addini ko ya dace da shugabanci a addini ba zai yi ya zama shugaba ba wanda za a kalle shi ai koyi da shi ba zai zama shugaba ba wanda zai ba da sha'awa a addinance idan ya kasance bai san gaskiya ba sana ba aiki da ita ko kuma a'a ya san gaskiya amma ba iya aiki da ita ko kuma a'a da kokarin aikin amma ba akan gaskiya ba waɗannan kaso guda uku babu wanda zai iya zama jagora cikin harkar addini ba su ma dace da wannan ba na farkon nan su ne waɗanda suke da ma'rifatun bil haqqi wal sannan kuma suke da Isarun haqqi ala al wanda suke da waɗannan sifofi biyu su ne suka cancanci su zama shugabanni waɗanda za a rika kallon ayyukansu ana koyi da shi Allah ta'ala ya ce waje Allah minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun kuma muka sanya daga cikin su muka sanya wasu shugabanni ne daga cikin su yahduna bi amrina suna shiryuwa da umarninmu lamma sabaru yayin da suka yi haƙuri wa kanu bi ayatina yuqinun kuma suka kasance masu sakankancewa da ayoyinmu fa akhbara subhanahu annahu anna bis sabri wal yaqin nalu al fi din Allah ta'ala ya bada labarin cewa da haƙurin da suka yi da kuma yaqinin da suke da shi wannan shi yasa suka samu shugabanci a addini suna da yaqini wanda yake nuna ma'arifarsu da Allah ta'ala sun san Allah sun san haƙoƙin Allah sun san gaskiya sun san inda ta sa gaba suna da asabar haƙuri wanda yake nuna cewa masu jajircewa ne wajen su yi aiki da abin da suka sani na gaskiya saboda ka suna da kamala a cikin waɗannan sifofi guda biyu Da ka wanda ya samu waɗannan sifofi guda biyu shine ya dancance shi ya goranci al'umma Allah ta'ala zai bashi imama imama din nan ba wai ana nufin a zauna a yi masa nadi ba a nada masa rauni a ce kai ne mu a addinance wannan ba shi ake magana ba in wannan nadi ne na mutane za su iya nada kowane iri za su iya nada kaso na farko kaso na biyu kaso na uku kaso za su iya nada kowa ma ba wannan ake nufi ba wanda Allah ta'ala zai sanya shi a wannan matsayin ba tare da mutane sun zauna sun zaɓe shi ba a lokaci guda sai ya zama shugaba wanda wani mumini na gaskiya da zarar aka ambaci sunansa zai yabe shi zai yi masa addu'a mai kyau ba kuma haɗu aka yi aka taru aka naɗa shi ba yanzu irin su malam abubakar gumi allah ya ji kansu da rahama akwai wanda ya zauna akwai wani taro da aka yi aka ce an zaɓi abubakar gumi ya zama shugaba na alisun na duk najeriya babu amma Allah ya bashi wannan saboda ya haba ya bashi wadannan sifofi guda biyu ya bashi al-basira fi al-basira fi al-haqq wal-batil sannan kuma ya bashi itharul haqq ala al-batil yana da basira ya san gaskiya ya san abin nan ka duba inda yake to a lokacin da ya taso yake ga wa mutane abin da ake yi fa ba daidai ba fa daidai ake yi ba malaman sa da suka koyar da shi galibin su suna kan irin abin da daga baya duk ake gane cewa ba daidai ba ne a cikin irin wannan hanyar da ya keto ya iya gane cewa abu kaza ba daidai ba ne abu kaza shi ne daidai a gane a cikin aƙidunmu akwai waɗanda ba su da kyau a zubar a fahimta a cikin ibadunmu akwai bid'o'i a zubar a fahimta a cikin al'adunmu akwai waɗanda suka saba musulunci a zubar wannan ba shi ne albasiratu bintin to kaga ubangiji ta Allah ya shi imama babu wani dan sunna na kwarai da ba za a ambaci kuma ya yi masa addu'a ba kai har wanda ba sunna suke ba sun sallama masa to kaga wannan matsayi ne Allah ya aje shi a kansa ba wasu ne suka yi taro suka zaɓe shi ba ballantana su ce tenuwa ta gaba ba za ba ta ki ba tsasa ba haka ake ba eh? ko wani ya naɗa ka in ka ɓata masa rai ya ce a sauke ka wannan Allah ta'ala ne ya dora mutum akan wannan matsayin kuma shi matsayi ne da mutum wannan mutum ba zai sauka daga kai ba har Allah ya mata tashi har Allah ya nade kasa waɗannan bayan Allah na kware ana ci gaba da ambatan su ana kuma yaba musu ana kuma musu kyakkyawar addu'a saboda haka rasuwar su ba mutuwa bace ta har abada suna nan a raye da iliminsu da karantarwarsu da komai nasu cikin al'umma to ba a samun irin wannan matsayi sai da waɗannan sifofi bisabiri wal yaqini tunarul imamatu siddi don ka fahimci kamar ana nufin ka zama shugaban wata kungiya ta addini ko ka zama shugaban wasu mutane a addinance wannan ake nufi ka rika cewa to tunda kun ga har na zama shugaban ku to ina da hakuri kenan da yaqini ba haka bane kana iya zama shugaban gobe kuma a ce an cire ka kuma kana da yadda kake ba canza kai ba to wannan shine abin da ake nufi to wannan matsayi duk waɗanda suka karkacewa hanyar Allah ba za su same shi ba shine abin Allah ta'ala ya gaya wa annabi Ibrahim alayhi salam yace wa min zurriyati qala la yanalu ahdi adh-dhalim yace cikin ƴaƴana Allah ya ce masa a'a alkawari na ba zai shafa azalumai ba saboda haka ubangiji ta'ala ya sanya masa imama ya zama shugaba lace inda ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yakun minal mushriki ummatan wato ya kasance ummatan qudwatan Ya an-nasu bihi ya zama imamul hunafa shugaban masu aqida ingantacciya ta kwarai wacce ta karkacewa shirka zama shine imamul hunafa shi ya sa Ibn mas'ud radiyallahu ta'ala anhu aka ji shi yana karanta inna bai muku ce inna ibrahim sun ce inna mu'aza kana ummatan qanitan lillah aka ce da shi inna ibrahim ya ce inna mu'az saboda ya nuna musu ba tilawa yake ba ana ba tilawa yake ba yana so ya gaya musu cewa mu'az ibn jabal shi ma yana cikin waɗanda suka cancanci wannan sifa qalitan lillahi hanifa kuma walam yakun min al-mushriki to shine mala yace waɗannan sifofi su suke sa mutum ya samu wannan abin nan yace wa haula'i humul ladzina istathnahum Allah subhanahu min jumlatil khasirin ce waɗannan su ne Allah ta'ala ya togaciyar su daga jumillar waɗanda za su yi asara daga jumillar masu asara to babu waɗannan masu waɗannan sifofi wa aqsama bil asri allazi huwa zamanu zamanu sa'i al khasirin wal rabihin ala anna man adahu fa huwa min al khasirin Allah ta'ala yayi rantsuwa da lokaci wanda a ciki ne masu asarar da masu ribar kowa ya nashi aiki aikin da za ka yi kokon da zai kunshi wannan aiki lokaci ne a cikin lokaci kake yin sa ba za ka fita daga da'ira zamaniya in abu mai kyau kake in ma mara kyau kake a cikin wannan yanki na lokaci da Allah ta'ala ya ara maka daga lokacin da ka samu tamizi ka zama kana fahimtar gaskiya kana fahimtar abin da yake ba gaskiya ba ka kai lokacin munzalin balaga taklifi ya hau kan mutum daga lokacin har zuwa mutuwarsa wannan shine zaman din da Allah ya ara mata to innal na fi khusr dan adam yana cikin asara sai ya togace ismi na farko dincin da aka fada da suka san gaskiya kuma suka rike ta Allah ta'ala ce wal asri innal insana lafi khusr na rantsi da lokaci rantsi da zamani lalle dan adam yana cikin asara إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات سي وأن سكي إيمان كما سكى أيكة أيكا نقري وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر سكي جوا جونا سوسيا دقسكيا سكي وجونا سوسيا دعوين ما لهيتي فلم يكتف منهم بمعرفة الحق والصبر عليه حتى يوصي بعضهم بعضا به ويرشده إليه ويحضه عليه mala ya ce ubangiji ta'ala bai tsaya iya su san gaskiya su yi haƙuri a kanta ba sai da ya ya ƙara da cewa sashinsu ya yi wa sashi wasiya da riƙe gaskiyar wa da ilai sannan ya shiryar da shi zuwa ga wannan gaskiyar sannan ya kwadaitar da shi a kanta wato kasancewar sun yi imani sun yi aiki na kwarai sun yi haƙuri kan wannan ba shi kaɗai ne zai isa su fita daga cikin asara ba har sai sun kasance masu yi wa juna wasiya kan cewa a riƙe gaskiya a yi haƙuri a kanta su rika nuna wa mutane gaskiya da aiki da ita wanda shine addawa ilallah sauraka waɗannan sifofi su za su fitar da mutum daga cikin asara imani da Allah da aiki na ƙwarai sannan da haƙuri akan imanin da mutum yayi ya ga cewa ya tsaya kan imaninsa kada ya bari wani abu ya raba shi da imanin sa ko menene za a biyo shi da shi to yi kokari ya kauce masa matukar ya san zai zama hadari akan imanin nan nasa ya yi kokari ya yi haƙuri akan aikata ayyuka na kwarai ko da zuciyarsa ba ta so ya yi kokari ya yi haƙuri akan barin miyagun ayyuka da Allah ya haramta ko da zuciyarsa tana so sannan ya kasance mai kira zuwa ga mutane zuwa ga su ma su zama haka ba wai shi kadai ya zama haka ba in ya so ba ruwansa da mutane ko su yi ko su zama shiryayyu ko kasu shirya a'a ya yi kokari ya jawo mutane a nan ma yana bukatar haƙuri yana buƙatar juriya saboda abin da zai gani na ɓacin rai na tsangwama na bakar magana wasu lokuta yayin da yake kokarin ya nuna wa mutane abin da yake gaskiya to wanda yake ya saba waɗannan sifofi wannan shine zai fita daga cikin asara zarar ya haɗa rasa waɗannan sifofi to shi kan azara za ta lizumce shi gwargwadon irin yadda zai yi rauni a cikin wadannan sifofi gwargwadon irin yadda asara za ta shafe shi wani ta shafe shi da yawa wani ta shafe shi kaɗan wani ya kasance duka gaba ɗaya ma rayuwar ta cikin asara take Allah ya kiyashe mu ما لا يتي وإذا كان من عدا هؤلاء خاسرا فمعلوم عن المعاصي والذنوب تعمي بصيرة القلب فلا يدرك الحق كما ينبغي cito idan ya kasance wanda ba waɗannan ba taɓaɓɓe ne duk wanda ba waɗanda aka sifanta da wannan sifofi ba to ya shiga taɓewa wale ce to abu ne sananne cewa al-ma'asi wa zunub saban Allah da zunubai tu'me basiratal qalbi suna makantar da basirar zuciya fala yudriku al-haqqa kama yanbaghi zuciya ba za ta iya riskar gaskiya ba yadda ta kamata wa tud'ifu quwwatahu wa 'azimatahu fala yasbiru alayhi kuma tana rauna da karfinsa da azimarsa wato ƙoƙarinsa. ba zai iya haƙuri a kai ba بل قد يتوارد على القلب حتى ينعكس إدراكه بل قد تتوارد على القلب حتى ينعكس إدراكه آآ ليكم ما زي إيا زوا غزوتيا واتو زي زوا غزوتيا واتو يباتك أوتاوة يتها وهوى يتقع روى يتقع روى أكل زوتيا حتى ينعكس إدراكه هل يزمر fahimtar zuciyar ta jirkice ta kife kama eh, yana a kisu sai ruhu kamar yadda tafiyarsa ita ma za ta juya ta jirkice fayudrikul batila haqqan idan fahimtar ta jirkice saboda makantar zuciya fahimtar ta juye fayudrikul batila haqqan sai ya rika ganin ƙaryar ita ce gaskiya wal haqqa batilan ya rika ganin gaskiyar ita ce ƙaryar saboda zuciyar ta abin nan zuciyar da ta makance fahimtar ta jirkice sama ya koma ƙasa ƙasa ya koma sama ta juya saboda haka yadda kowa ke ganin yadda masu hankali suke ganin abu shi yana ganin sa a juye saboda haka ba zai ganshi yadda su suka ganshi ba shine wanda annabi sallallahu alaihi wasallam faɗa hadisin gaifa da yake maganar fitina wacce take riskar zuciya har ta zama ta wato har ta zama ta rufe zuciyar annabi sallallahu alaihi wasallam ya sifanta mai wannan zuciyar da cewa la ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkara ya zama baya iya gane gaskiya abu mai kyau ba zai iya gane mummuna ba mummunan ya rika ganin shi kyakkyawa kyakkyawan kuma ya rika ganin shi mummuna wal haqqa batilan wal ma'rufa munkaran wal munkara ma'rufa ya rika ganin abin da yake mai kyau ya rika ganin shi mummuna mummunan kuma ya rika ganin shi mai kyau fa yantakisu fi sayrihi to tafiyarsa zuwa ga neman yarda Allah to ita ma sai ta jirkice wa yarji'u an safarihi ilallah sai ya juyo da baya ya bar tafiyarsa zuwa ga Allah wa daril akhirah da zuwa ga neman lahira kun da gashi ya kama hanya yana nufar Allah yana nufan samun lahira to yayin da zunubin yayi ta hauhawa yayi ta karuwa yi ta karuwa zuciyar ta makance fahimtar ta jirkice to tafiyar ma sai ta juya saboda haka inda ake ga ya sa gaba a da yana neman yarda Allah yana neman samun gidan lahira sai a ga ya juya kuma ya dawo da baya ila safarihi ila mustaqarrin nufusil mubtila allati radiyat bil hayat sai koma zuwa ga tafiya zuwa ga matabbatar zukatan da suka lalace lalatattun zukata waɗanda suka yarda da rayuwar duniya ya ziradiyat bil hayatid dunya watma'annat biya suka nutsu da rayuwar duniya wato suke rayuwarsu ta yadda suka ga dama cikin nutsuwa wato kai ka ce ba su yadda akwai lahira ba akwai mutuwa innal ladina la yarjuna liqa'ana waradu bil duniya, dunya watma'annu biha wal lazina kuma an ayatina ghafilun ulaika ma'wahum an-nar bima kanu yaksubun shi ne mala ya ce to zuciyar za ta dawo ta zama irin waɗannan waɗanda layar juna liƙa'ana sun fitar da tsammanin kyakkyawar haɗuwa da mu sun fitar da rai wara zuwa bil hayatin duniya sun yarda da rayuwarsu ta duniya ita suka amince da ita kuma da ita suke komai wasu ma'annu biha sun nutsu da ita ce ta samu nutsuwa babu wata magana da za ka yi musu su ji daɗi in ba ta duniya ba duk wata magana in dai ba ta duniya ba to tashi hankali ce a gusu ka yi musu maganar rayuwa ko da ko za su kai yan shekara saba'in samanin zuciyar ta riga ta mutu ga shi dai duniyar ban kwana yake da ita amma ba ta gushe ba a zuciyar ita yake so ya ji wannan magana yake so ji baya san sai ka masa kowace magana ba wannan duk wata magana na kai ka tar mata hankali ya samu gafala wa gafalat anillahi wa ayati zai walazina hum an ayatina ghafilun sun gafala ga barin ayoyin Allah ya gafala daga Allah da ayoyinsa wa taraka listi'i wa taraka wa taraka listi'jada li liqa'ihi zukatan da suka bar wani tanadi domin haduwa da Allah babu maganar tanadin haduwa da Allah shi yasa mai irin wannan zuciya babu abin da yake ki irin ranar mutuwarsa saɓanin mumini wanda zuciyar shi ta tsaya ga Allah ta'ala bai karkatar da ita zuwa ga duniya ba da tarkacenta yayin da mutuwarsa ta zo murna yake yi lahumul bushra fil hayati dunya wa fil akhirah lokacin da mala'iku zasu zo karɓar ransu su ga mala'iku cikin kyakkyawar kama suna ƙanshi su zo musu da sallama su zo musu da maganganu masu daɗi suna masa gayyata da kalmomi masu yan hankali to a lokacin ba wanda zai kai shi son mutuwar saboda haka yayin da zai cika cikin irin wannan yanayi a aje gawarsa ma ba a yi sauri an kai ta ba cikin wani tashin hankali yake saboda haka lokacin da aka ɗauka cewa zai kai na kaddimu ne kaddimu ne ku yi sauri ku yi sauri ku yi sauri kuna ɓata min lokaci sauri yake so a yi to wannan kaga yuhibbu Allah yuhibbu liqa Allah wa yuhibbu Allahu liqa'ahu kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa domin Aisha radiyallahu ta'ala anha ta ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa man ahabba liqa Allah ahabba Allah liqa'ahu wa man kariha liqa Allah kariha Allah ce ya rasulullahi kulluna ya kira maut ta ji manzo Allah ya ce wanda duk yake son haduwa da Allah sai Allah shi ba yana kan haɗuwa da shi wanda yake kin haduwa da Allah Allah ba je yana kin sa yana kin haduwa shi Aisha ce ya Rasulullahi akwai da dukkan mu ai muna ba mu san mutuwa ta ta fahimci kare liqa Allah ana nufin kare al-maut sai dukkan mu ba ma san mutuwa zalla ce a ba haka ake nufi ba sai ya gaya mata cewa shi mumini idan mutuwa su ta ya ga abin da Allah ta'ala ya tanada masa a lahira aka nuna masa aka yi masa bushara. sai ji ba abin da yake so a lokacin illa ya gaya mutu to shi ma a habba Allahu liqara shi kafiri kuma yayin da mutuwarsu ta zo aka gaya masa aka yi masa kausatan maganganu ya ga baƙaƙen mala'iku da baƙar fuska suka zo cikin kaushi da kausatan lafizza da maganganu cikin bacin rai suka fizgirarsa a lokacin ba abin da zai irin mutuwa shi ma Allah baya kan shi baya kan shi ba kauna tsakaninsa da Allah ta'ala to sauraka wanda zai nutsu da duniya sabon wanda sabon Allah zai cika zuciyarsa to shi zai samu irin wannan nutsuwa da duniya da yarda da duniya wanda karshe ya bar dukkan wani tanadi da ake yi wa lahira bala yace walau lam yakun fi uqubati dhunubi illa hadhihi al-uquba wahdaha لكانت كافية داعية إلى تركها والبعد منها والله المستعان ما ليش دا أتي أتكين ذنب ليف أو تأقوبة دا الله يكي وماسو ليفك باب وتأقوبة سيوان لك إتكالي تو أيدا تائسة تساباوة يعني سنتيوان سابن الله يوجي وسابن الله فأما إنا الله تعالى أرجع يا هكذا هكذا هكذا أتفيه fariqun fil jannati wa fariqun fi sa'ir dole a tafi a kasu gida biyu shedan ya kwashi nashi kuma na yayin shedan ba sai sun fi yawa mala yace wa hadha kama anna ta'ata tunawwiru al ya ce, to haka abin yake kamar yadda yawa Allah ɗa'a yakan haskaka zuciya Wata tajluhu wa tasqulu kuma yi wa Allah ɗa'a yana sa ya wato ya goge zuciya ya sa ta yi haske wa tasquluhu wa tuqawwihi wa tuthabbitu ta ƙarfafa ɗa'a na sa zuciya ta yi karfi kuma ta tabbatar da zuciya hatta yasira kalmir atil wata fi jala'iha wa safa'iha ta zama kamar gogaggen madibi da aka goge shi ya fito kal ya yi haske zuciyar saboda yawan biyayya ga Allah haka za ta yi haske ta yi kal wa yamtali unuran ne ta cika da haske fa'iza dana ash minhu asaba min nurihi ma yusibu mustarqi as-sam' min ash-shawahid min ash da ath yace idan shaytan ya matso kusa da mai wannan zuciyar zuciyar da ta cika da haske take kalkali take walwalawa to yayin da shedan zai matso kusa da ita wannan hasken bawo sai ya kashe masa sai ya same shi ya ji kamar an watsa masa wuta kamar yadda shedanun da suke zuwa loluwar sama domin su sato ji irin abin da mala'iku suke tattaunawa a tsakaninsu na labarurrukan abin da Allah ta'ala ya hukunta zai kaddara a cikin halittunsa su sato wani abu na gaskiya idan suka je catar ji ake jifansu da taurari masu ɗauke da wuta to haka shi ma mumini yayin da shaidan mumini mai da'a mai biyayya ga Allah yayin da shaidan ya matso kusa da shi to haka hasken zuciyarsa zai kashe wato zai zai jefi wannan shaidan din fa shaytanu yafraqu min hadha al-qalb ashadda min faraq al-dhi'b min al-asad to shaidan yana tsoron wannan mai irin wannan zuciya fiye da yadda kirkeci yake tsoron zaki ba yadda za a yi kirkeci ya ga zaki ya tsaya duk mugunta kuwa to zuciyar mutumin da zuciyar da take cike da tsada'ar ubangiji ta haskaka to kamar zaki ce yayin da shaidan kuma a gabanta yake kamar kirkeci sauraka ba zai taɓa fuskantar ta iya tsayawa ba hatta inda صاحبه لا yasra'u الشيطان shaytan سريعا yakhiru bare ce har har ma yakan yakan kasance mai irin wannan zuciya yakan iya make dan ya fadi kamar mai farfadiya yadda kasan wanda yake da kambun baka idan ya kalli mutum kallon da zai mata yakan yi tasiri wajen ya make mutum ko ya tashi cikin wani hali mawuyaci to haka shi ma shaidan yake shiga hali mawuyaci yayin da zai fuskanci mai zuciyar da take cike da da'a da haske sai ji kamar an jefe shi da wani kambun bakani ya faɗi yana farfadiya fayar ta mai wa alaihi shayatin ɗan uwansa shaidanu su sun same shi ya faɗi yana make-make fayar ƙolu ba a kuma ba a nuhu. su rika tambayar junansu me ya same shi me ya same shi fa yuqalu asabahu insiyu shi ai mutum ne ya make shi wani mutum ne ya make shi shi ka kai lokacin da zaka make shi shaidanu aljanu su ake jin tsoro ana guduwa to amma saboda yadda ka samu karbuwa a gurin Allah ya wadata maka ya wadata ka da imani da tsoronsa da da'a ka samu da kakkiyar zuciya sai ya zan shaidanun ma tsoron ta suke ci me yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Umar shaidan yana jin tsoron Umar saboda irin wannan zuciyar ne idan shaidan ya biyo Umar ya biyo hanya shaidan ya biyo hanya suka ya ganshi sake hanya yake wannan manzo Allah ne ya faɗa yakan yi magana da abin da Allah ya sanar da shi shi kansa Umar ɗin bai sani bai san haka ba shi kansa bai san cewa hanyar da yake biyowa ba shi dan ba ya biyo ta tunda ai ba ganin shi innahu yarakum huwa hu min haythu la da ka Umar ba ganin shedanin yake ba amma Annabi sanar alaihi da yake ya san komai tunda ya sha ma shaki shedanin ba ya ma taɓa shaki su ba to shi ya san da haka ce shaidan ma idan ya ganka guduwa yake ba iya zama cin da wasu mata suka tsaya gaban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam suna ta hayaniya suna ta hayaniya sai ta abubakar ya shigo ba wacce ta motsa umar na yin sallama suka gudu da ya shigo ya ga sun watsa ya ce kai can ku ba ku ji tsoron manzan Allah ba sai ni suka ce to ai kai ka shi zafi anta ashaddu wa aghlaq wa afa. maza Allah ce ai shaydan ba in yaga Umar guduwa yake bare ku a ce wa bihi nazaratun min al-insi ai dan adam ne ya kallo shi da idansa wannan ta sa shi ya kamu har ya fadi yana yana suma فيا na من قلب حر منور يكاد لها الشيطان بالنور يحرق يحرقه wala yace fa ya nazaratan min qalbi hurrin munawwar ya abu mamakin wannan duba wannan kallo da zai fito daga zuciyar da kowa mai haske ya kadu laha shaytanu bin nuri yuhraqu iris shaytan ya kone da haskenta afa yastawi hadha alqalb wa qalbun muzlimatun arja'uhu مختلفة أهواؤه qad ittakhadhahu ash-shaytan watanahu wa a'addahu maskanahu yace to irin wannan zuciya wacce ta cika da da'ar Allah ta cika da haske ta cika da tsoron Allah Allah ta'ala ya sanya mata irin wannan karfi da azima da dakiya za ta zama daidai da zuciyar da satanninta suke cike da duhu soye-soyen zuciyoyinta suka zan daban-daban ka ditta kaza hu shaitanu watsana zuciyar da shaitan ya bayar da ita garin zamansa wa'adda hu maskanahu ya mayar da ita gidan zamansa idza tasabbaha bi tal'atihi hayya idan mai wannan zuciya ya fito da safe. suka hada fuska da iblis iblis ya ce an gaishe ka ta zama ogansa wa qala fadaitu man la yuflihu yu, fi duniyahu la fi ubal la yuflihu fi duniyahu wa la fi akhirati shi shedan yace na fanshe ka na fanshe ka ya kai wanda ba za ka rabauta ba a duniyar ka da lahira wato shine wa atba'ahu shaytan da zama shaytan ya zama masta a wurin shaytan shine masta to wanda zuciyarsa ta zama irin wannan ya zama shaidan saboda kauna har ce da shi a lahira ma ni zan zama fansa gare ka wace fansarsa zai yi a lahira a duniya zan fanshe ka a lahira zan fanshe ka saboda kaunarsa da shaidan yake yi don za ka ce za ka fanshe shi da ranka ai wadda kaunar ta kai kauna sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam za su ce fidaka abi wa ummi ya rasulullah fidaka nafsi wa abi wa ummi da ni da mahaifiyata da mahaifina duk za mu iya fansarka ya rasu Allah saboda ƙauna to a ce mutum saboda sabon Allah har ka kai shaidan yana iya masa irin wannan soyayya har ya ce masa ni zan iya fansarka a duniya da lahira saboda ƙauna to ya za ka haɗa shi da wanda in shaidan ya gan shi sai dai ya gudu ma da ya ce fi duniya وفي الحشر بعدها فأنت قرين لي بكل مكان شريتي نيني متمنك نيني أمينك دزنزن تعرض كي أدونيا haka nan lokacin da za a tashi mutane a tara su a gaban Allah ina tare da kai bayan haka duk inda za muna tare fa anta qarirun li bi kulli makani duk inda za a je muna tare saboda haka kaga har a jahannama suna tare ce fa in tafi fi dari shaka’i fa innani wa ta jami'an fi shakan wa hawa in ka kasance a cikin gidan tsiya da azaba to da ni da kai inji iblis ya gaya masa ni da kai gaba ɗaya muna cikin tsiyar muna cikin wahala wato ina tare da kai a cikin wahala ko dadi saboda ka in ma lahirar aka je kana cikin wahala to duk muna tsaye to wannan zuciyar zaka hada ta da zuciyar da shedan yake fargabar da yake tsoron arba da ita ba za su hadu ba Allah ta'ala ya ce wa man ya'shu an dhikri ar-rahman nuqayyid lahu shaytanan fa huwa lahu qarin قال الله تعالى ومن يعش عن ذكر الرحمن يكيد له شيطانا فهو له كريم وإنهم ليسدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشركين فبئس الكريم ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في الأذان مشتركون فأخبر سبحانه أنه من أشاء عن ذكره وهو كتابه الذي أنزل على رسوله فأعرض عنه وعمي عنه وأشد بصيرته عن فهمه وتدبره ومعرفة مراد الله منه قيض الله له شيطان عقوبة له بإعراضه عن كتابه فهو قرينه الذي لا يفارقه في الإقامة ولا في المسير ومولاه وأشيره الذي هو بئس المولى وبئس العشير رضي رضيع لبال ثدي من تكاسما بأسهم داج أوضى لا نتفرق ثم أخبر سبحانه أن الشيطان يسد كرينه ووليه عن سبيله الموصل إليه وإلى جنته ويحسب هذا الضال المسدود أنه على طريق هدى حتى إذا جاء الكرينان يوم القيامة يقول أحدهما للآخر يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس الكريم كنت لي في الدنيا أضللتني عن الهدى بعد إذ جاءني وصددتني عن الحق وأغويتني حتى هلكت وبئس الكريم أنت لي اليوم ولما كان المصاب إذا شاركه غيره في مصيبة حصل له بالتأسي نوع تخفيف وتسبية أخبر الله سبحانه أن هذا غير موجود وغير حاصل في حق المشتركين في العذاب وأن الكريم لا يجد راحة ولا أدنى فرح بعذاب كريمه معه وإن كانت المصائب في الدنيا إذا أمت صارت مثلا كما كانت الفنساء في فيها صخر فلولا كثرة الذين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي وما يبكون مثل أخي ولكن أؤذي أؤذي النفس أنت بالتعسي فمنع الله سبحانه هذا الكدر من الراحة على أهل النار فقال ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في الأذان مشتركون مالك قال الله تعالى قال تعالى الله تعالى ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين دكا ونوندا ya bijirewa ambatan Allah ko ya bijirewa maganar Allah nuqayyiz lahu shaytanan sai mu hada shi da wani shaytani fa huwa lahu qarin ya zama abokin tafiyarsa wa innahum la yasuddunhum 'ala as-sabil wa yahsabuna annahum muhtadun kuma lalle su shaiɗanu sukan katange su su hana su bin tafarkin Allah wa yahsabuna kuma su waɗannan mutane da shaiɗanu suka hana su bin Allah su rika tsammanin cewa su shiryayyu ne hatta idza ja'ana har lokacin da zai zo gare mu qala ya laita baini wa bainaka bu'd al-mashriqayn sai yace ya kai tona ina ma tsakanina da tsakaninka akwai tazarar gabas da yamma fa bi'sal qarin to tir da wannan aboki walan yanfa'akum al-yawma idh zalamtum annakum fil 'adhabi mushtarikun kasancewarku a cikin azaba kuna tare a yau ba zai amfane ku ba Allah ta'ala ya ba da labarin cewa dukkan wani wanda ya kaucewa hanyar Allah ya kaucewa maganar Allah zikirin rahman ana nufin abinda Allah ta'ala ya saukar na alkur'ani ga annabinsa sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da abinda annabi sallallahu alaihi wa sallam ya isarwa al'ummarsa na sunnarsa take bayanin alkur'ani wanda zai kauce ma wannan ya saki wannan ya rike wani abu daban ko ya rike su maganganu na wasu ko ya rike san zuciyarsu zan zuciyarsa ya bi tafarkin shaidan nuqayyid lahu shaytanan to sai mu hada shi da wani shaydani fa huwa lahu qarin ya zama shine abokin tafiyarsa tunda yake Allah to shaydan zai farauce shi daman katangarsa garkuwarsa da zai kare kansa daga shaydan shine rike Allah to in ya saki Allah ta'ala to shaidan kuma zai kama shi ba makawa ya saki maganar Allah to zai maganar shaidan ne wa innahum la yasuddunahum as sabil kuma shaidan wato shaidanu sukan tsaya su ga sun hana su bin hanyar Allah sun katange su sun kare su sun kawar da su daga bin hanyar Allah sun dora su kan hanyoyinsu na shaidanu suna bi amma wa yahsabuna annahum muhtaduna sai su rika tsammanin cewa su shiryayyu ne wato su rika tsammanin cewa akan shirya suke to haka za su rayu suna cikin bata suna zaton kuma cikin shirya suke wannan ba zai zama musu uzuri a gurin Allah ba a ce ai ba su gane bata suke kai ba su sun zaci gaskiya suke kai wannan ba zai zama musu uzuri a gurin Allah ba saboda da ganganci suka zaɓi batan ta hanyar su jahilci abinda Allah ya saukar da abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar matukar ilimi yana nan ana baza shi ana karantarwa ba dare ba rana kana da damar ka isa inda ake ilbantarwa ka samu naka rabon na ilimi amma ka kiya to duk abinda zaka tafka cikin jahilci ba za ka taɓa samun uzuri a wurin Allah da wannan jahilcin ba yau da a ce mutum ya tashi inda babu ilimi. bai san inda zai je ya samu ilimin ba to irin wannan yana iya zama masa uzuri saboda wani abu ne da ya fi ƙarfinsa amma mutumin da yake rayuwa a inda ilimin yake baje baja gashi nan ko'ina babu kuma wanda zai katange kai hana ka ka zauna ka saurara hanyoyin samun ilimin kuma suka zama sun ƙara yawaita musamman irin yanzu laifuffuka sun ƙara yawa hanyoyin laifuffuka sun ƙara yawa kuma hanyoyin kafawa Allah ya kafawa bayansa hujja sun ƙaru hanyoyin da ake sabawa Allah ne sun ƙaru to sannan kuma hanyoyin kafawa bayansa hujja su ma sun ƙaru idan mutum zai bi ta intanet ya sabawa Allah to ta intanet kuma akwai hujjar ka a sabawa Allah a ciki saboda haka hanyoyin ka samu ilimi ga sunan kana kwance a gidanka za ka buɗe talabijin ka gani ƙaddara ma ba ka iya zuwa kana ganin kai kai ba ka san a ganka a nan gurin kana jin nauyin wasu ko kana jin tsoron wasu ko kana jin kunyar wasu to sai kanka a ɗaki ka buɗa, sunna tv ka buɗa, manara tv ka buɗa. to in ka ce ka ƙi kana da wani uzuri ba ka da wani uzuri akwai wanda zai je a sa masa manara tv ya kasa ganin sunna babu shi na wanda za a sa wa sunna tv ya kasa ganin sunna ba wani wanda aka ce shi ba a ce sai dan sunna bane zai ga sunna tv zai ga manara tv zai ga wisal zai ga africa 3 ba ce sai dan sunna ba Kowa yi shi kana sawa daban muso muke maka saboda ka in baka iya zuwa ba saboda kana jin nauyin wani to kofofin da za a isar maka da sakon kuma sun kara matsawa kusa da kai to kaga in ka ƙara ja da baya to kuma baka da wata hujja kuma da zaka ba babu ita a facebook din nan a whatsapp a ina ne duk ga sunan kai ta dawo downloading yanzu ana gama karatun nan kafin ka ce ko kafin ka ce me su su su mala abdullahi nan sun sun wa tsashi sai ka ganshi ya ko ina cikin jihohin Najeriya din nan Abuja Lagos maiduguri borno ina ne ya ji ya fita ya shiga china india america duk cikin ɗan ƙanƙanin lokaci eh da an tashi daga nan ba za a awa ɗaya ba sai ka tsinci karatun nan da muka yi to ce wai kana can america ko kana ingila ko kana ina ne kai baka san inda za ka je ka je addini ba a'a za a watso maka shi inda kake ka an buɗe hanyar to shi yasa babu maganar cewa aini ban san abin da nake yi ba daidai ba ne kai hujja wa wa na annahum muhtadun sai Allah ce hatta idza ja'ana sai ya zo gare mu kala ya laita baini wa bainaka bu'd al-mashriqayn fa bi'sa al-qalil anan zai rika da na sani bai tafi tare da shedan ba ina ma ko ya samu katanga ya samu tazara tsakanin shi da shedan tazarar bangon gabas da bangon yamma na duniya Allah ce walan yanfa'ukum al-yawma idh zalamtum annakum fil azab ku kasancewar ku yau ku tuna tare a cikin azaba wannan ba zai tsaye muku kewa ba ka rika ganin cewa ai to ni ba ni kadai bane ai da wani ma da wani a'a kowa ta kan yake a duniya ne in abu ya zama ya shafi kowa da kowa to sai kaga abin ya zo dan zo da sauki in ka fita ai sai kaga makocin ka ma wancan ma wancan ma wancan ma wancan ma sai kaga abin yana zama kana san samun relief a zuciyarka ai ba ka kadai ba amma duk abin da kai kadai kake jin sa babu wani tare da kai sai ka kamar kai duk duniya ka kadai ka tsana sai cutar da damuwar ta karu to a lahira irin wannan hadakar da haduwar a jahannama ba za ta amfani mutum irin wannan amfanin da zai gani a duniya ba lokaci yayi za mu tsaya a nan sha'alahu Allah a sati na gaba za mu ji irin sharhin da malam yi ma wannan aya ko ayoyi da fatan abin da muka faɗa daidai Allah bamu ba mu lada wanda muka yi na kuskure Allah ya mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh